Shawagin dare ya komo girkinsa a cikin manyan biranen Nijar fiye da wata biyu aka rufe wuraren shakatawar domin rigakain kokowa da bazuwar cutar coronavirus. Wannan matakin na mahukuntan Nijar ya yi tasiri mai cikas ga sabon da matasa ke da shi na rayar da wuraren shakatawar. Ibu Miye, shugaban 'yan Chana masoya DJ Arafat a ƙasar Nijar yana tune da lokacin dokar hana yawon dare. Corona gaskiya ta halaka mu ba harkoki wajen ma shakatawa a rurrufe daga karfe shida da rabi komai ya tsaya cik har yanzu muna ta kokari amma sai dai abubuwan ba su daidaita ba. A yayin hanin shiga da fice na birnin Yamme daya daga cikin matakan rigakafin cutar coronavirus masu kula da wuraren shan maye da na cin abinci na babban birnin kasar sun rasa abin da za su yi. To amma tunda aka ɗage wannan matakin wuraren cin abinci da da na raye-rayen dare an buɗa su. Zumari Ali mai kula da wurin cin abinci na Sigon ta Yemme ya yaba hakan. Cutar corona a lokacin da aka samu kulle mu masu gidaje abinci babu aikin da muke yi sai zaman gida ba abin da yake shigowa sai ka bubuga sannan ka samu abin da za a yi cefane. Amma yanzu da aka buɗe gidajen cin abinci za mu yi ƙoƙari mu ga abin da Allah zai yi saboda zahirin gaskiya a kwanakin baya mun sha wahala sosai. Banda tasirin da ya kawo cikas ga shigar kuɗaɗe ga masu wuraren shakatawar alobar coronavirus bugu da ƙari ta raunata rayuwar wa'annan mutanen har zuwa ga gidajensu. A bayanin da Zumari Ali mai kula da wurin cin abincin Lasigon na Yame ya bayar. Kana zaune a gida wata nawa baka aikin komai har ya kai yaran suna hawa saman ka suna faduwa har ya kai raini ma ya fara shiga tsakaninku. Mu da muka saba fita tun karfe takwas kana gaba gaba aikinka sai karfe biyu na dare ko wajen karfe uku wani lokaci kana wajen aiki idan kuɗi suna shigowa babu inda za ka shi. Lamarin rufewar wuraren shakatawa yanayi ne da masu wuraren ke tsoron sake tsunduma ciki ganin hawa-hawa adadin halayen kamuwa da cutar ta coronavirus da aka ƙididdike makonnin bayan nan a ƙasar niger inda a jiya ma halin kamuwa goma sha uku aka samu cikin mutum 447 da aka Nicaragua, j'ai